وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان قد استمعنا إلى خطاب بليغ من أخ بليغ خطاب فلق الربا خطاب أخذ بالمآخذ فلنكتفي به وأنا أقول إن الموت آخر مطاف عباد الله إن لله سبحانه وتعالى في عباده نفحات إلا أن هذه النفحات آخر مطافها إلى الموت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري ومسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله ماذا يرشد إلى ذلك ما الذي يرشد إليه ذلك هو أن ينتشر الإنسان في آخر مضات حياته أن تعرف أن الشيء الفلاني كاد أن ينتهي نعمة لك حتى تتداركها لذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر أولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خلق موته لذلك اجتهد في آخر حياته في العبادة ما لا يجتهد في أوله عباد الله إن الخطبة على فرقين إن الخطبة على نوعين نوع موضوعي وآخر أسبوعي فكانت الخطب في هذا في هذه الجمعة بالذات عن أواخر رمضان ليستعد الناس بانصراف رمضان بانصراف ذلك الخير تلك البركة الذي عاشوا فيه برهة من الزمن ليستعيدوا لا لما بعده ليأخذوا العزة في شهر رمضان لما يأتي بعد رمضان وهذا الذي تحدث عنه الأخ الفاضل جزاه الله خيرا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى جعل نهاية الأشياء علامة وإشارة إلى اقتراب الوقت إلى اقتراب الآخرة إلى قرب الساعة أيام رمضان تنتهي ليست أيام رمضان هي التي تنتهي ولكننا الذي ننتهي نحن نحن الذي ننتهي لأن رمضان سيعود كنت موجودا أو لست موجودا رمضان جاء لذلك العقلاء من عباد الله جعلوا نهايات الأشياء نهاية لأنفسهم ليست لتلك الأشياء لا سيما الأشياء التي تتجدد مثل رمضان فإن رمضان يتجدد يأتي سنة فأخرى إلا أن أكثرا أو بعضنا لا يعيش حتى يدرك رمضان القادم ومعنى ذلك أن تجتهد في هذه الأيام لذلك جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفي رواية قبل مرضك وجناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك لماذا؟ لأن الموت حقيقة قال عهد السلام ما رأيت حقيقة أشبه بالمجاز عند الناس من الموت الكل يستيقن بأنه سيموت ولكن تصرفه تصرف الخالد الذي لا يفنى ولا يجيب والله سبحانه وتعالى هو الباقي كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاستعدوا للموت عباد الله والاستعداد للموت يكون في حياة الإنسان لما يأتي الموت فلا استعداد فخذوا حذركم وتأسوا بمن سلف ممن سبقكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه قص علينا إبراهيم وقومه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العذاب العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله في شيء إلى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة خذوا أسوة لمن سبقكم لمن سلفكم لتكونوا في منجد من عقبات الحياة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا رمضان أن يتقبل منا الصيام والقيام ويتقبل منا الدعاء إنه سميع قريب مجيب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم masu albarka wannan hudba a wannan mumbari mai albarka na wannan masallaci na juma mai albarka da ke cibiyar jama'a fi su bid'a wai kamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko na hausa kwatas cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a diloye nigeria a wannan rana ta juma'a rana ne albarka ashirin da ɗaya ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da arba'in da shida dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da shida daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara da biyar ta tattauna ne tsauraya a kan abin da ɗan uwa da ya fi kuma ba ya tattauna amma kulasar abin da ya faɗa shi ne kowa ya koma tunanin mutuwa Allah ya samu cika da imani yawan masu albarka bayan mukaddima wadda ta gabace hudba da nayi wanda wadda na kan faɗa da alfahari ba alfahari irin na mai girman kai da jiji da kai da dakama ko toro ko ko wani hankoro ko wani abu mai kama da haka ba ban alfahari irin na mai farin ciki da ya yi koyi da abin koyi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddima din ita ce wanda yake yi sallallahu alaihi wasallam a hudubobinsa ita yake yi a karantarwarsa ita yake yi duk da zai gada da mutane ya da su ita yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da aure zai daura wannan muqaddima din ita yake yi ana ta da hubbatul haja na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gidan aljanna dalilin kauna da soyayya da kokarin bin sunnar sa da muke yi innahu sami'un qaribun mujibu da'wat yawa masu albarka hakika mun saurari bayani daga bakin dan uwa wanda yi mana bayani akan abubuwan da ya kamata kowa ya tambayi kansa tabbas bayanan da suka yi ya canza masar na na ba da na so amma a cikin ido an yi tsawuriya dama ita khutba iri biyu ce jama'a akwai khutba mawdu'iya wata mutum ko mai khutba zai dauki wani mawdu'i sai yi magana akan sai zai magana akan biyayya ga iyaye zai magana akan sallah zai magana akan azumi zai magana akan zakka zai magana akan makwabtaka zai magana akan gaskiya zai magana akan hakuri zai magana akan cinikayya zai magana akan kaza wani maudu'i wanda zai ɗauka ya tattaro bayanai akan sai mutane bayani Kuma hudba nau'i ta biyu ita ce hudba ta mako ita ba tana lura da wani maudu'i ba ne misali yanzu wannan makon duk hudbodi da malamai suke da limamai tun daga makka zuwa ƙarshen inda ake hudba za ka ga za a yi ta bayani ne akan mutane su shirya ga kwanakin goma Ramadan sun shiga lallai mutane su kokari su ribaci waɗannan kwanaki gudun kafin ga gudun kada su ci jiyasa rana gobe giya. yawanci abin da zaka ji ana tattauna ke wannan ko da maudu'i ne amma ba hudba ce maudu'iyya ba in ana sa ya khutba maudu'iyya akan ashirin awakhir to a cikin ramadan khutbar farko ko khutba ta biyu sai a jinjina mutane wannan matsala saboda yin lokacin ya zo su amfani da amma idan ta zo irin wannan to ta zama khutba usbu'iyya saboda satin ya kama da shigar waɗannan kwanaki masu alfarma guda goma ga kan abin da ɗan uwa ya mana bayani ke sha min kokari mu ribaci waɗannan kwanaki sai wani nake cewa duk wani abu da kaga cewa Allah ya sanya maka alamar karewarsa to yana gaya maka cewa mutuwa tana towa ke da ka ya kamata ni kai ke kowa ya yi shiri saboda mutuwa mutuwa ɗin nan tabbas tana tafi duk abu za ka ji an ce kaza an fara shi ya ƙare kaza an fara shi ya ƙare kaza an fara shi ya ƙare ni'ima ce Allah kai yi maka ni ye min ke ye miki ye wa kowa duk da yayye karewar abubuwa ni'ima ce Allah yi gare shi saboda shi kuma i shirya ya tasa mutuwar za ya tasa karewar za yan wa masu albarka mutuwa tabbas Ramadan kamar yau ake cewa Ramadan zai zai zo yau shi ya zo ana ta zai tafi wata ran za ta ya tafi wai menene ma'anar wannan maganar shin Ramadan ne yake tafiya ko ni ne ko kai ne ko ke ne muke tafiya hakika mu ne muke tafiya dan ne ramadan na baɗi idan Allah ya kai mu zai dawo ina raye kana raye kina raye ba wanda zai wa alfarma a cikin mu yace ai da wani ya mutu ba zan ni ma ba zan je ba ba wanda zai wa na alfarma dole zai zo sashe ka ga hakika ba ramadan ne yake tafiya ba mu ne muke tafiya da ka yi masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kansa abin da ya lura kenan duk da aka ce kaza ya zo karshe to abin da ake kokari shine kai kokari ga cewa kare mace wannan karshen kyakkyawar ribata saboda duk dan adam ana tashin sa aikin da ya wuce yana yi da karshe da haka na Aisha a hadisin Bukhari da Muslim da wasu tace manzo su sallam ya kasance in waɗannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan suka shiga sai isake tsaura dantsi isake tsaura In isake dantsi kuma har iyalansa ina tayar da su cewa ta shi ibada yakan ce yi ibnu sahibatin ibn ku tashi waɗancan da suke ɗakuna suna kuce suna bacci a tashi a kulla alaka kyakkyawa tsakanin bayi da ubangiji gidan manzo Allah kenan sai a gidana ya gidanka gidan da babu tabbas za a shiga aljanna sai dai fata ne mai ƙarfi gidan manzo Allah tabbas aljanna ce a gidan manzo Allah gidan manzo Allah aljanna ce ɗan aljanna ne amma gidana da gidanka da gidan kowa condition ne ta yiwu a shiga ta yiwu a rasa fata ne mai ƙarfi za a shiga Allah ya ba mu. Sadaka yin ka yi wa masu albarka idan za Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matsayinsa ina tashi irayar da dare a waɗannan kwanakin waye kamata ya kwanta yi mace waye kamata ya kwanta ya saki harshe da sale ba ina bacci wai har ki zo dararan su wuce wai ina kwanta yi bacci yawan masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sauka masa da suratul nasr suratul nasr ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka cikin alqur'ani da Allah ya faɗa a cikinta, ta da ya duba da iga ya fahimci cewa ana sanar da shi rayuwar ta zo ƙarshe da haka sai yake abin da malam yanzu ya gaya mana a lokacin da rayuwar ta zo karshe in ya tsaya ina ibada kafafunsa sai kumbura sun yi alamar tsatsagewa har na na Aisha tana cewa ya Rasulullah ka kwanta kai bacci ka huta ubangiji ya gafarta maka gaba da baya sai sai afala wa hibba na kuna abda shakura ashe ba ya ba kyauta ta kuici ba saboda haka ba zai kwanta ya huta ba yan wa masu albarka wannan shine halin tsantsan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ƙarshen abubuwa idan suka kawo ina jajircewa ne ita ki dantse idan da ƙoƙari ininka kuzarinsa da kazar-kazar ɗinsa wajen ganin cewa ya yarda da Ubangiji subhanahu wata'ala wane ne ifi cancanta i wannan mu ne mu da muke nema shi ya samu shi ya samu ko bai samu ba ya samu mu nema muke ko ba nema muke ba nema muke amma shi da isa mu ga abin da yake yi mu kuma mu duba mu ga to mu ne muke yi anya abin da muke yi din nan shi ne na ne nema shi abin da ike yi shi ne na wanda ya samu tabbas za mu ga cewa akwai tazara akwai gini ne faɗi tsakanin abin da muke yi tare da nema muke yi da abin da shi yake yi tare da shi ya riga ya samu da aka yi wa masu albarka kowa ya koma yi tunani iga cewa ya koma ya hau kan kadarku Allah subhanahu ta'ala ya ce hakika akwai kyakkyawan koyi gare ku cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kwaikwaye shi a cikin su akwai shi ɗaya a cikin su akwai dacewa a cikin su akwai riba a cikin kwaikwayensa akwai samun tsira a nan duniya da gobe kiyama ku kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake yi sai mu samu rabauta a farkon mu da ƙarshen mu wa masu albarka Allah ba mu labarin annabi Ibrahim da mutanensa lokacin da suka ce da mutanensu masu bautar gumaka mun barranta ba ku, ba ku ba ku ba mu kiyayya daga ba ta bayyana tsakanin muku da ku har abada har sai da muka yi imani da Allah da da ranar lahira da kaza da kaza da kaza kaza karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya laqad kana lakum fihi uswatun hasana lalle a cikin sha'anin annabi Ibrahim da masu imani da shi akwai kai abun koyi kyakkyawa gare ku da kai wa masu albarka me yi koyi da magabatan mu yadda suke yin mu'amala da abubuwa idan suka zo ƙarshe saboda ne waɗanda abubuwan da suke zuwa ƙarshe suna gaya musu 'Ku ne kuka zo ƙarshe ba abubuwan gari. ‘Yan wa masu albarka, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ne ya gaya mana a hadisi yace ka ribaci abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biyar abu na farko ka ribaci ƙuruciyarka gabanin tsufanka tabbas duk ƙuruciya akwai tsufa a tare da ita duk wani samartaka akwai girma da zai zai cin mutum zai zama dattijo zai zama tsoho zai gaza abin da yake yi da ƙuruciya yanzu girma ya same shi ba zai iya ba sai dai ku sani Allah ya wa dan adam wata baiwa in ya rayar da rayu karar da kuruciyar da a cikin bautar Allah a cikin bin Allah to ya dai masa baiwa yakan yi masa tagomashi yi masa kyauta har in ya girmama ya ci gaba da yin ayyuka na kwarai ayyuka da ke sabanin wanda ya karar da rayuwarsa a aikin banza ya karar da rayuwarsa cikin wahala cikin abin da ba biyar Allah ba za ka ga idan ya zo ya tsufa zai ratattake zai lalace ta yadda ba zai iya wancan sabon ba kuma ya bari a lokacin da babu lada ba za a ba shi ladan ya daina ba Ban za ma a ci gaba da rubuta masa zunubi saboda an san gajiyawa ce ta sa yi ko da yi ba ba wai ya bari ba ne saboda Allah yawa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kuma ka ribacin lafiyarka gabanin rashin lafiyarka saboda tabbas a tare da kowace lafiya akwai rashin lafiya in baka yi yanzu ba za ka yi gobe gobe abin da ake nufi lokaci mai zuwa ba wai ana nufin gobe sabar ba a kowace lafiya akwai rashin lafiya a bayanta ƙarshe tsufa rashin lafiya ce da babu magani da ka ko ka rayu gaba ɗaya da lafiya lokacin da tsufa ya same ka shi ke da kai an rufe babu tsufa ya same ka rashin lafiyar da baya jin magani ya same ka da haka sai ka je ka ta fama da panadol panadol din zaka ce sai extra ka je ka ta fama da allura ka je ka ta fama shaye-shayen magani ka sha na zamani ka sha na gargajiya saboda ka ji cewa ka koma irin yadda kake da amma ina ba za ka koma ba saboda sunna ce ta rayuwa wanda duk ita bi sai ya shiga wannan asibiti da wanda yake cikin sa fesan ne permanent patient na dindin ne tsufa annabi yace abu na uku shine ka ribaci dukiyarka gabanin talauci ya same ka saboda duk wadata akwai talauci a tare da ita ko dai ka kare kamar bar kudin kudi dukiya ta yi maka mai kyau kenan ta yi maka nagarta amma inda can ka je in baka riga ka je ka aika wadata can ba za ka je ka rayu inda baka da komai ka zama talaka a can din yanzu ka zama fagiri ka zama baka da komai saboda baka aika komai can inda ka tafi ba da yawa akan idanka ga waɗansu mutane su ake faɗa a gari su ke da kuɗi yau su zo ba su da kuɗi da su suke bayarwa yau su ake ba da a wajensu ake nema yanzu suke nema da su suke da tsarkin susa yau ko tsinke da za su ɗaukar susa masu sai dai a susa musu wannan tabbas duk wadata tana tare da ɗaya waɗannan talauci wanda wadatarsa ta toge masa har abada ƙuruciyarsa ta toge masa har abada lafiyarsa ta toge masa har abada su ne waɗanda suka tafiyar da waɗannan abubuwan suka ribace su irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace abu da hudu ka ribaci damar ka gabanin rashin damar ta zo ilimi Allah ya baka dukiya Allah ya baka mulki Allah ya baka shugabanci Allah ya baka wata dama da Allah ya baka ka yi amfani da wannan damar da akwai lokacin da za ta wuce duk abin da kake da shi ko menene karka cire ko guda ɗaya gabanin kai akwai wadanda suka samu irin wannan abin yanzu haka ma sun fi ka dan qur'ani ya cika da kanu ashadda minhum quwwatan wa akthara amwalan wa sun fi ku yawa sun fi ku yawan yaya sun fi ku yawan dukiya tari sun fi ku tari amma yau da gobe mai sa amana amarya ta kai su wurin da in ba su tura wani abu ba to sun je sun zama talakawa sun zama ba su da komai damar da suke da anan duniya da ba su amfana ba a can kuma ba su da wannan damar da aka yi wa masu albarka wanda duk ya samu dama ya yi kokari ya amfani da wannan damar a dukiyarka dama ce ka yi amfani da dukiyarka ka taimaki addini ka taimaki al'umma ka taimaki bayan Allah dukiyar da Allah isa ka hannunka ta ce ka yi abin da yake so da ita akwai ran da ka rasa ta dama ce yau ka samu ran da ka rasa ran da ba za ka iya tasarrufi a cikin ta ba ko ka yi aikin alkhairi da dukiyarka ran da ka mutu za ka da ikon tasarrufi ma a cikin ta wannan da kai iyakar sa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce abu na biyar ka rayuwarka gabanin mutuwarka saboda me duk wani wanda yake ban ƙasa fatacce ne zai mutu duk wani rai zai ɗanɗani mutuwa zai tsare guda ɗaya shine ran ubangiji subhanahu wa ta'ala yawa masu albarka wani daga cikin magabata yana cewa ban ga abin da yake hakika bane amma mutane suka ɗauke shi kamar gangan irin mutuwa kowa ya yarda zai mutu amma idan ka kalli mu'amalarsa tasarrufinsa tasarrufi ne na wanda yake zai dawwama kuma ba wanda yake da wannan idan ba Allah subhanahu wa ta'ala mutane da yawa sai ka kalli tasarrufinsu ka kalli al'amuransu ka kalli abin da suke yi tabbas ba za ka yi ta sunya da za su mutu ba alhali kuma za su faɗa su ce sunya da za su mutu za ka yi wa masu albarka lallai ilalla wajibi kowa ya shirya wa mutuwa abu kaza ina zuwa ya wuce abu kaza izo ya wuce abu kaza izo ya wuce kaza ya wuce ya barka kaza ya wuce ya barka kaza ya wuce ya barka ka tabbata wata ran za ka wuce kaban wani da ni da kai da ke ake haɗuwa a lissafa a tattauna da bara wane ina nan bana baya nan wane ina nan bana baya nan wane ina nan bana baya nan baɗi in Allah kai mu za a lissafa ni da kai da ke ba ma na ce baɗi ba na nufin shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da shida da bakwai ne zuwa ko dubu biyu da ashirin da biyar ba abin da nake nufi shekara da za ta zo kuma ba ma tabbas za a yi wannan da haka ne me ya fi kyau da mu sai mu yi ƙoƙari mu kinsa mu gyara alaƙa mu da ubangiji subhanahu wa ta'ala mu ribaci damammakin da Allah subhanahu wataala ya bamu ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen sa kyawawa da sifofin sa na ɗaukaka ya taimake mu wajen fuskar abin da muke sakaci a cikin sa da ribatar damammakin da ya bamu lallai shi Allah makusanci da ko mai sauraron addu'ar bayinsa ne ko mai amsa musu ne na roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi azumin mu ya karbi sadakokin ya karbi ciyarwar ya karbi qiyamul ya karbi tarawihin mu ya karbi karatun alkur'ani ya karbi tasbih da tahlil da takbir da ailalar da istighfar da tuban Allah ka biya bukatun mu Allah ka yaye damuwoyin Allah ka bar mu shi a duniya ka bar mu shi a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah wannan wata Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka yanta a cikinsa Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka ba aljanna a cikin wannan wata Allah muna roƙonka Allah karka tabar da mu bayan shari'a Allah karka batar da mu bayan shari'a Allah kar ka gaji shemu bayan da dama Allah muna roƙonka ka rayar da mu akan alkhairi ka karɓi rayuwar mu akan alkhairi ibadallah inna Allah amara bi shay'in bada bi nafsi wa sanna bi malaikati arshi wa qudsi wa qala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله